a cewar gwamnan jihar da magaran musa isa wannan wani mataki ne na karfafa hulɗa tsakanin al'umma da jami'an tsaro yadda za su yi aiki na kawo zaman lahiya a cikin ƙasa lallai na ji daɗi da an ka tsara wannan balo tsakanin jama'an tsaro da kuma matasa na gari da magaran wannan abin alfahari ne gare mu don saboda kamar kun ka sani kasanmu na fuskantar matsaloli bisa kan tsaro yanzu dai wannan kawo kwanci hankali a cikin ƙasa ya rataya ga wato jama'an tsaro saboda su ne wannan gwamnati ya ba wannan nauyin amma abin da kun sani su kaɗai ba za su iya ɗauka wannan nauyi ba dole ne sai jama'a wato al'umma ta ba su goyon baya gwamnan ya yi kira ga jama'ar gari da su bada haɗin kai kasancewar kamawarsu tana da muhimmanci sosai wani irin goyon bani ta kamata ta basu shine labari na siri in soji suna samun labari na siri daga al'umma to sa'an nan za su samu galaba bisa ka 'yan ta'adda to wannan abin da muke tsara shi na kawo don saboda tsakanin soji da al'umma su cuɗu su san juna su kawo ƙamna tsakaninsu don saboda abin da muke dibi su yi shine ba da sirrin nan ga jama'an tsaro za su yin shi to mun ji daɗin da mun kaga an shi an ƙare lafiya kuma kawo da nice daga yau tsakanin wasu jaman tsaro da wasu eh, su matasan ga za a cuɗa amantaka da soyayya wadda za su sa ko ba ma bisa kan wannan fannin da ni magana ba za ta zama musu abu mai amfani gare su don zaman takiya yau da gobe abin da zan cazan kenan ƙara godiya da duk waɗansu ka tsara wannan abun kuma na dibin dai lokaci zuwa lokaci ana tsara irin waɗanda abubuwa don saboda cuɗar da juna tsakanin shi da kyau hakan haza salamu Asan Bagayya babban jami'i na ma'aikatar kwana-kwana mai magana da yawun sojojin ya yi ƙarin haske kan muhimmancin tsarin na suna tune da 'yan uwansu da suka rasu a fagen daga. e wasa wanga mun gode ko ba gaskiya ba wasa ne kuma yayi daɗi yau ganyen mu duka shaguban kasa da ɗan wara hular da su soja kowa ya zo ya ba mu haɗin kanshi sun zo sun bar kenan mu gode ma Allah mu gode musu eh, da aka yi wanga abu lahiya kuma ya kare lahiya mun ƙara haɗin kai mun ƙara son juna kuma yau mun nuna ma ƴan uwanmu wanda suka je cikin hwama su Allah ya ɗauka ransu da yansu yau da komai su ba mu bar su muna tare da su karamin su ne muka mai amma dan mu nuna musu ne muna tare da su al'umma muke zuwa haɗin kai su ba mu ƙarin haɗin kai da gobe mu ƙara yin abin da ya wanda ya yi wannan haɗin kai damu da mu duka tsakanin mu da su da horar hula da mu jami'an tsaro duka ya zama to a ce duka aikin mu ya zama guda kuma muka na gane mu yi aiki mai kyau ya to hulɗar zaba da zumunci tsakanin mu su ma ƙungiyoyin hararen hula sun yaba da wannan wannan tsari na taimaka ma iyalan sojojin da suka rasu in ji Mustapha Adam wani dan kungiyar farar hula a nan jihar da magaram lalle wannan tsari da aka yi na eh, a dan samu eh, kudin da za a iya tallafa ma iyalan eh, soji da suka rasu wajen horon daga wannan tsari ne mai kyau wanda suka tsara shi sun yi kokari ya kamata hukumomi na ƙasa su tsaya su tunani mai zurfi bisa kan wannan asarar da ƙasa ta yi ya kamata a kawo tallafi na musamman tunda suna cikin halihuwa ba ƙarai ba akwai wanda suka mutu. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.